yanki sai ga wani ya fito akan social media sai ce wallahi in aka yi hukunci ba wani bane ya rantse da Allah ridda zai ya bar addinin musulunci ba kwa gani ko wani ɗazu nake ganin abin da aka turo min ya ce in aka yi hukunci in wani bai zama wallahi ya haƙura da aljanna wallahi malam mutane sun ɗauki lamarin Allah da wasa Allah fa cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum sai yace faman zuhziha anin nari wanda aka nisanta shi daga wuta wa udkhilal jannata aka shigar da shi aljanna Allah sai yace faqad faza wallahi ya rabauta aka si shine wanda ba a nisanta shi daga wuta ba ba a shigar da shi aljanna matu ya riga ya tabi idan kana jin ana tsiya na rantse da Allah komai babanka a duniya in aka je lahira Allah ya saka aljanna kai ba matsiyaci bane amma wallahi tsiya ta ƙarshe da ɗan adam zai yi da wulaƙanci a je lahira Allah ya ce ya saka wuta shi yasa muke yin addu'a muna cewa rabbana innaka man tudkhilin nar faqat Allah duk wanda aka je lahira kace ya shiga wuta ka gama wulakanta shi to amma sai kaga wai mutane don ka gane cewa akwai aiki mutane kana ganin kamar sun san Allah za ka gansu a riga shi faɗi a cikin cewa ko kafirci riddawa ne ya yi wallahi tallahi yau su ma ridda za su yi su fita daga addinin musulmi da Allah a musuluncin nan don wa aiki don Allah ku waye umarni ya ce a yi musuluncin nan kaga babu ƙaidi yau inda wani zai fita daga addinin musulunci su ma fita za su sun yi gaba ba maganan wai Allah shi yake so abinda annabi ya zo da shi a yanzu sun zaɓi cewa abinda wannan yake kai ya fi musu soyuwa sama da abinda Allah da manzan Allah suke so to yanzu dan Allah irin waɗannan maganganun da mutane suke yi ko su kaɗai bai isa Allah ya jarrabe mu da waɗannan bala'in da muke fama da su ba eh? magana ce Allah ya ce istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ka zo kana faɗar magana ba ka san matsayinta ba a gurin Allah Allah ya ce wa wa hu hayyinan za ku ɗauka cewa maganar da kuke faɗa tana da sauƙi amma fa a gurin Allah babban lamari ne ba magana wani lokaci da wasa za ka faɗe ta amma in ta shafa Allah da manzan Allah ba maganan wasa a cikinta wala ƙari ƙalu kalimatal kufuri wa kafaru ba da islami haka Allah maɗaukakin sarki ya ce. saboda haka yana da kyau mutane su ji tsoron Allah in za su yi magana su san me za su dinga faɗa da haka babban da in aka bi shi Allah aka bi manzon Allah kaɗai duk kuma wani wanda za ka ba a duniya ka yi ƙoƙari biyayyar sakatta saba da ta manzon Allah in suka ci karo ajiye shi Allah bai turo shi ba kuma ba zai tambaye ka akan shi ba magana ta ƙarshe shine wato wannan jan hankali ne dangane da hukunce-hukuncen da ake yi na kotu a wasu guraren wanda wasu guraren an zartar da hukuncin wasu guraren ba a zartar ba har yanzu ana nan ana shari'a za a ci gaba da zartar da hukunce-hukunce kiran da muke wanda yake kan kujera aka zartar da cewa ya tsallake shari'a wanda mu ma nan Kaduna akwai tafi ba a riga an yi mai ba to muna roƙon Allah Allah ya sa mu ji alkhairi idan za a yanki wasu guraren a ana nan ana ta shari'o'in nan kuma dama kowa ya sani sunna ce ɗabi'a ce in an gama inda kamar jihar Sokoto kusan kaso goma na kujerun da aka kada kaso tara bayan an gama zaɓe duka ana kotu ana shari'a don aka ce abu ya riga ya je kotu to mutane su yi haƙuri abinda ƙaddara ta Allah ta riga ta hukunta shi fa musulmi fa tun farko fa ba za ka zama musulmi mumini ba sai da kai imani da ƙaddara ƙaddaran nan dama ta ƙunshi abu biyu kai abu mai daɗi da marawa da mara daɗi an fahimta yi abu mai daɗi da marawa da mara daɗi wannan ina kira a keɓance kenan wa bil kususi don ya kira kan jihar Kano a keɓance kowa ya san abin da ya faru yau a jihar Kano to don ya kira ta ɗaya ɓangaren shi Dr. Nasir Yusuf Gawuna wanda aka ce kotu ta yi mai ta tabbatar da cewa shi ya ci zaɓe a yanzu wanda watakila wanda aka ce ba shi ya ci ba akwai damar da yana iya yin afil daga nan har zuwa kotun Allah ya isa supreme court daga nan kuma sai a ji ita kuma mai za ta ci to mu shawarar da muke bayarwa shine na farko Dr. Nasir Yusuf Gawuna idan Allah ya kawo shi a matsayin gwamna a jihar Kano ya duba girman Allah ya yi ƙoƙari ya zama kamar annabi Yusuf da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kun san abin da 'yan uwan annabi Yusuf suka mai amma daga ƙarshe lokacin da suka shigo suka ce a innaka la'anta Yusuf kai yusuf ya ce ƙala ana yusuf wa hada akhi ni ne yusuf wannan ɗan uwana ne kad manna Allahu alaina Allah ya yi mana baiwa sai ya innahu man yattaqi wa yasbir fa inna la yudi'u ajra al-musin qalu suka ce tallahi mun rantse da Allah da asaraka Allahu alaina Allah ya ɗora ka akan mu wa kunna la ko da yake mun yi manya manyan laifuffuka mai annabi yusuf ya ce musu ƙala la tasriba alaykum al Ya ce daga yau ba wani sauran zargi akan ya sai ya yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin Allah ya gafarta muku Allah shi ne mafi jinkan masu jinkai ta wannan maganar da nake faɗa a yanzu duk wani wanda bai faɗa ma Dr. Nasir Yusuf Gawuna ita ba wallahi ba mai san shi ba ne. idan wasu sun ce yanzu idan Allah ya bashi dama in yazo yana da gwamnati duk wanda ya mai ba daidai ba sai ya rama to za ku ga bala'in daga ƙarshe kan al'ummar gari zai ƙare da aka yi ƙoƙari ya koyi da annaba a irin wannan yanayi abu Safiya safiyan ya jagoranci yaƙi da annabi shekara goma sha wani abu amma ran da annabi ya fatahu makka haka annabi ya faɗa irin yadda annabi yusuf ya faɗa sai ya ji ana cewa wanda ya shiga gidan wane ya tsira wanda ya shiga gidan wane ya yi mai ya tsira idan suka zo suka mai da hankali ba za su yi ƙoƙarin cewa bari mu rama mummunan abu da mummunan abu ba a'a za mu kuɗi mummunan abu dawa da kyakkyawa da ƙoƙarin gina al'umma to Allah zai shiga zai taimake su zai shiga cikin lamarinsu amma in wasu suka zo suka ba su shawara ta ai suwana sun mana ba daidai ba mu ma mu rama wallahi gudunmawar da ya kamata su samu daga gurin Allah gurin tafiyar da lamarin Allah yana iya cire hannun shi Ga baki ɗaya gudunmuwar da ya kamata su samu wallahi ba za su samu ba sannan kuma a ƙarƙashin wannan muke kira cewa wallahi dole yana buƙatar shi kansa su ya nemi taimakon Allah gurin gudanar da ainihin wato al'amara da haka abinda mutane suke masa kyakkyawan zato na kalamansa da dattako da ake tunani yana tattare da su da sauraron mutane da yake da karɓar shawarwari da nasihohi ya kamata a ga tasirin wannan a aikace a cikin gwamnatin shi da haka ni yana faɗa a nan a matsayin amana da nasiha ya yi ƙoƙari in ya zo wajen kuɗi mummunan abu da kyakkyawan abu kada ya ce sai ya rama mummunan abu dawa da mummunan abu karimin mutum ba haka ya kamata a ci ya yi ma Allah ya ce wa annabi wala tastawil hasanatu ba a haɗa mummunan abu da kyakkyawa sai ya ce idfa billati hiya ahsanu wanda ya mai yi maka mummuna Allah ya ce wa annabi sa kyakkyawa tun kuɗe shi sai ya ce fa'izan lazi bainaka wa bainahu dawatu sai ka ga mutumin da yake tsakanin kai da shi akwai kiyayya sai ya dawo ya zama ka annahu waliyun hamim sai ka ga ya to shi ne masoyi in ka lamba ta ɗaya da haka mu ci gaba da addu'a Allah ya zaunar da jihar lafiya sannan Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya wannan shi ne kiran da za mu yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu